kai ai ai mu muka ga masifa ka ga masifa ko ko ni na ga masifa to wace irin masifa ka gani ni fa har yanzu da cikon kuɗi na a gurin matan nan fa amma matan nan akwai akuya wallahi haba haba haba to wai kai ni ban ma san ina zan ba wallahi ah yo kuma ni kaina ni na san inda zan yi ni abin bakin ciki na ma ni da nake binta sauran kuɗi na a fa sauran kuɗi na fa a gurin ta fa wai kuɗin haye ta ka bi kare ba yo ina kuɗi na suka kare Amadu to ni ina ganin ina ganin kamar ni an mafi an mafi mun rashin mutunci akan kowa ni fa ba notice ba komai aha ai kai ni fa duk abin da ya faru a gidan nan wai ni neman fada sai fa na je na gaya mata duk abin da aka yi a gidan nan sai na gaya mata amma fa na san hanyar da zan bi na farke kudi na dan bata ci banza ba Ranan ranan ranan munafiki kenan kana nufin neman afiki ne kenan ba haka ne mana a ba haka nake to a ce kai duk abin da kai sai ka ji ka gaya mata kai kana ganin gwanin ta kake mata wai ai dan a zauna lafiya kaga kaga kenan alaka kar ita mu bata ƙara mana komai ba bata ƙara muku man yanzu aka tasa ni ba a tashe ni ba kai ba tashin ka akai ba to waye jawo in ni ne ta yadda da ni kamar ta yadda da kai ni ba zan bari amana wannan abin ba kuma abun bakin ciki jiya jiya na sa sabon sabulu jiya jiya jiya jiya amma saboda barayi da masu dogon hannu a gidan wai an dauke sabulun nan shi yasa na bi kayana da daddare na tattara suna cin rumfar shayi daga nan nemi mota kawai in san inda zan nufa to wai kai me shayi ina jin ka ragowar kuɗin ka mata kenan dan me zan bar mata ai ba a san mace tuwo ba sai miya ta kare ni ta fi ni sanin tsiya ne ya gankaya ha to kace na nasara sai za shi gida gida za ta ga tsiya ba dai mu ta tasa ba ta ina zaka fanshi ni ni na san inda zan bu in farke kudi na na san inda zan kuma ranar farkewar ta zo za ka ce hakika me shayi ya kai tantiri ai karamar karamar kafira ce ita in ba cuta ba kullum dan mun kama haya ke kace gidan dodon kodi ke zagi wannan ke ci mutuncin ga doka sai kace sai kace sai kace mata fura eh gaskiya ko wannan amma ni ba abin da ya bani mamaki a gidan nan irin munafunci Allah ko kai ka dauki sabulu na Amadu saboda saboda saboda na ce munafiki ne kai saboda daidai kofar ɗakin to ai ni ka san ban yi lalacewa da zan dau sabulu ba a kofar ɗakin ka naga kwandon sabulun nan kuma sabulun nan ke je gaya maka ni ka san ban yi lalacewa da zan dau sabulu ba to Allah ya kiyaye yawa kuma ni fatan da nake Allah sa sabulun iya wanka ko kake da shi eh jikawa ake ake sha ba ah, ko kuma jikawa nake nake sha yanzu kai ina zaka yi ya rage naka ni yanzu zan je irin fa shayi na tattara sauran in jira wayan nake dan bi bashi in ka karba in san inda zan yi kawai to ai kai matsalar kai ba abin mahau mota ɗaya ba eh. ka rika shegen zance kai kafurin zancen tsaya ne da kai to to in muka hau sai kai mun takunkumi Eh, in muka waye sai kai mun takunkumi kan ne magana saboda saboda kai baka san gafara nan da Allah eh, gafara nan an kya gafara an kya gafara to ko ko nan din ma nan gidan haya ne kai wallahi sai in huce akan nan din ma gidan haya ne ka huce mana ni ni ina ne ba gidan haya ba na kin gafara akwai kuɗin biredi na naira 60 ka tuna da su dai ko ka tuna da 60 kana da matsala yanzu ina eh, canza canza ka to mu je mu Kai. Kin ga ruwa haka ce na farinji kamar ba na randa ba? Ƙauren na moda sunan wani gari. Sanyi. Kai alhamdulillah. Randan nan taki alƙur'an daɗi ne da ita. Kai. Kullum idan kika zo gidan nan in dai na kawo miki ruwa in kika sha kin dinga santi. Ni ban ga abin santi a ruwa ba. Allah ni ma da a ce lokal ce irin ki in ji bature ya ce lokal. To da ni ma randar zan aje farinji in kai in siyo randar. in ya so ni ma in hana randar amma ba zan iya ba turanci da gayu da duniyanci ba zai bari in sha ruwan randa ba Allah ai wai da kenan <laughs> wai ke tuna da yawa ya ta da am yar uwata ya aka aminu ya duka da Allah wata shawara nake so in baki to to ki tashi zaune mana aminu ya kin kwana ayo kuma ai nan kamar gidanmu ne a ah, gidan ki ne ma to kin gani yanda nake so sai in zauna in kwanta in Kun kunne ke ji ina jin ki akai Aminu ta. Ta samu kenan. ba magana ta samu bacci ba ni dai tun da na je kin gaya min cewa da yan gaya gidan ki kin kore su eh, yanzu wasu za ki zuba da ba kin ga ba na fa gida a rufa ba ko? to dai zan baki shawara to wallahi tallahi mm. kakki kuma bata sake zani ba idan za ki sa yan haya yanzu mm. to wallahi ki bincike aminiya ki yi bincike kuma idan kika tashi zuba 'yan hayan nan mm. Kar ki kuskura ki sa waɗanda babu mata kin ga waɗancan haka kika sa su zigirin su to ba mai mace a cikin su to yanzu ki nemi wanda yake da aure ki nemi wanda yake da aure ki sa shi kuma ki nemi mai mutunci wallahi kar ki sa wanda bai san mutuncin kansa ba bare ya zo bai san mutuncin ki ba kin ga wannan ba san mutuncin ki ba ai kin san kowane tsuntsu kukan gidansu ike yi dama haka ne da na tashi na je na ebo ni wai ai ganin mutunci ni ta kowa ce ni ina hmm. cewa kare da doki dinna wani to ashe wani kare da dokin tsiya ne in wani arziki na na je na yayi ba kowa hambayin hannun haka da yanzu aikin gani ma na koyi darasi ni ko me sai kai ni zuba irin na da shawara nan taki ta yi insha Allah idan zan zuba yan haya yanzu to wannan karin ne nasara in ma kuma baka da aure baki sani ba a kullum a nasarar ke in Allah yadda ko mutum bai da aure in yazo yana son shiga zan ce je ya nemi aure idan ya aure aka tabbatar da wali da gora an daura an shafa fatiya sai ya zo in ba su ɗaki haya. Shi ke nan. Kin ga gida ya zama gidan masu mutunci. Gidan matan aure. Eh in Allah ya yi. Gidan matan aure. Da mazan aure a ciki. Da mazan eh, aure. Iya fi dai ni ma dai haka na gani. Rigima za ta ragu. Wannan wannan karan. Na gode da shawarar ki. Wannan karan. To ah. za ki sama wa kanki lafiya. To alhamdulillah. Wannan karan za ki sama wa kanki lafiya. Gaskiya yayi. to na gode wannan shawarar da kika karba komai ai yau da gobe sai an da dama an wata ran ban dauki shawarar ki ba wata ran zan dauka kuma tun me baka shawara ba baki yin ka bane wallahi mai kauna wani ban zai ta amini kika na maki Ban zai da ki a hau sai dai ya bari in ta gyara miki ta kwabe miki yau wasa ne dinga miki dariya a gefe <laughs> alquran ai ni na ji dadi wallahi tallahi ya ta nagode wallahi ni ke da godiya yau na gode na gode yau yau ne ranar da kika karbi shawara ta babu musu babu komai ai dan adam ajizi ne ai dole idan wata ran ban karba wata ran zan karba kuma ban da ke din wake zaune da ni dinga ba shawarwarin nan ma ke ce fa jurau jurau uwar wahala akan halina kuma Allah ne ya hada kuma larar ke samu in na bo tsare nan ki karkato nan to ai haka ake so to shikenan ai mun barka yanzu bacci nake ji dan huta hankali na yanzu akwance ike kin insha Allah to bari in dauko maka tuce mu kini dai ina na iska gari tana kada ni ba ko ni aiki na ba ko eh wallahi iska gari na kwanta mhm. kwanta ni bari je in wanke wanken ta aminiya duk motsin da zaki ina jin ki likimo zan yi Salamu alaikum mutanen garin nan. Bai gari ya aiko ni. Ya kuma ya aiko ni. Ya gaishe ku da kyau da kyau. Ya kuma ya gaishe ku. Ya ce a gaya muku taro a gidansa yau da maraice ga dukkan wannan miji da yake garin nan. Yau din nan da maraice. Sako daga babban sarki. Allah ya ba da ikon zuwa abin yawwa salamu alaikum mutanen garin nan mai gari ya aiko ni ya kuma ya aiko ni kuma ya gaishe ku da kyau da kyau ya kuma ya gaishe ku ya ce a gaya muku bai dauki a dukkan wani saurayi da ke garin mazaje da suke garin nan ba a gaya muku taro a gidansa yau din nan yau da marece sako daga babban sarki Allah ya bari ikon zuwa amu to Allah ne ji bi mamu man sha Abu man sha mai gida ba ka gajiya da shan ruwa yanzu nan fa ka sha ruwa amma kuma ka ce a kuma ka maka wani ruwa to amarya ke ko banda abinci idan mutum ya ce ko shi ne kuma ya rage kin san dole ne neman ruwa amarya ba kya laifi amma ki kawo mun randan nan da Allah sabon randan nan na kamar ya dan fi sanyi yawwa amarya ko kefa kenan yau ba maganin fita wuce kenan na yamma salamu alaikum mutanen garin nan bai gari ya aiko ni kuma ya ce a gaishe ku da kyau da kyau ya ce a gaya muku taro ga dukkan wannan miji da ke nan garin saboda haka bai ɗauke a kowa ba yau da ta saƙo ga babban sarki Allah ya ba da ikon zuwa amu ba ɗauke a kowa ba dukkan wannan mutum da ke garin Gaskiya fa mutum na sati ba shi da wahalar zagayowa. Wai yanzu duba ka ga har a ce jama'a ta sake zagayowa da matsaloli ba. Nima abin yana matuƙar bani mamaki. Sai da ka kwanta kawai sai ga gari ya waye. Wallahi haka ake cikin ranakun ne ga gaba ga kamar a mazu suke faf faf sai ka gajin ba ta zo abin yana mutuƙar ba ni mamaki sai ga gari ya waye wallahi wallahi ka san yanzu kwanakin ne sai ga faf faf har juma'a ta zo za ka ake fama Assalamu alaikum. Ah, ya ake tumun. Tumun ya ne? Garin ne. ne. Ya labari. Ka bari fa. gaskiya gina gidan haya yanzu ya zama tashin hankali a ce gidan haya ya zama tamkar wani sansanin yaƙi me kuma ya faru kuma ina wannan gidan nan na baya a kusa da masallaci eh, eh gida dai mai kallon gidan malam lawan mai katako gidan nan shi dan harziki kenan eh, muna jin ka me ya faru wato abin da yake faruwa matan naga gaba ɗaya sun fito bakin layi ko dan kwali babu akan ku anya gidan nan ko babu aljanu a ciki ba mutum na jiman ba wasu shaidanu a gidan nan ka san kowa da keke kama yake yi shi kuɗi ya biya kuɗi ya biya shi sa suke abin da suke so amma ba idan wasu shaidanu bane a ciki mutane ne abin da nake gani ne ya biya abin ya ɓaci da ni babba ne ko da sai na yi dokan da sai an hana ba da gidan haya gaba daya ka ce za ka hana wasu cin abinci kenan to ni ba wannan za a iya ana yi da ni ba saboda ina da lecture ina son ta ne karatu a gida saboda haka za ka hana wayan cin abinci sai wayan su hanyar mm. cin abincin su to bari dan kyale ku Timi na ga wajen zama saboda na san kun fi dacewa da majalisa. ka ware zaka ware kenan. Eh, sai an ji kai ai ba zama zan ba saboda zani wajen gidan wannan ba na ga ma ba dama a waya. Ok to kenan ni ni kadai za ku bari a nan kenan. To ai ni ma ba zan zauna ba tashi zan yi. Gidan kaya, gidan kaya, gidan kaya, gidan kaya. ya kyau saboda ka ga irin jama'an nan da aka tara ka gani ai gaskiya ba abin da za ce sai dace da kai ni ba abin da ban gane eh to wai yanzu shikenan mu mun daina saukar baki yan uwan mu a gidajen mu kenan a'a ba wai haka ake nufi ana nufin idan za ka sauki bako a gidanka idan dan uwanka ne ba laifi bane idan ka sauke shi ana nufin kar dai ka sauki wanda baka sani ba yanzu idan dan uwanka ne dama ai bayan da za ka yi shi Ina kyauta wannan kawai ba kawai bane ana so kawai ana mutane yin zumunci ne yanzu kuma idan misali in dan uwanka ne a wani gurin a garin su yayi aka ci su yaƙi ko kuma ambaliyar ruwa ta same su su mu na za'i da su kenan sai ka kore su ai akwai hukuma akwai waje wanda ta tanadar musu wanda idan suka zo an ware musu dama nan ne gurin da za a rinka sauka su Allah dai ya kyauta. Allah ya rufa shi ake cewa mulkin zalunci mulkin kama karya kuma ni da gidana har sai an kafa min dokar wai in saka dan haya wanda yake sai na san dan hayan zan saka shi ashir ai gidan haya kare da doki ma zuwa ike yi duk mai kuɗi a hannu shi kamata in bawa in dan wannan da aka matsa sai sai na saka wanda na sani kai sai na saka shi in kuma ya cuce ni fa dubu nawa yan wanka suke cutar ka a duniyan nan ba dai kuma bai cuce ka ba a'a ni da gidana a ce ga wanda ida ce in sa haya ga wanda bai dace in sa haya ba wanda na sani din idan zai zai zai cuce ni sai in saka wanda na sani dole ne a wannan ma mutum a mai cin mutunci